ɗaukar darussan da yake karantarwa. Allah kuma ya sa abinda muke yi gwargwadon iyawarmu ya zamanto mun dace da abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake so. To, 'yan uwa idan ba mu manta ba, muna cikin Fa'ida ta farko da malam ya fara ajewa game da abin da ya safi aƙida ta addinin musulunci ta asali wanda ita wannan aƙida ita ce wanda za ta taimaka wa bawa wajen kasancewarsa ingantaccen musulmi amma matuƙar bawa bai samu kyakkyawar aƙida a cikin rayuwarsa ba ta addini, to za ka same shi yana da gurɓataccen addinin da zai yi wahala ƙwarai ranar gobe kiyama a ƙirga shi cikin musulmai. Don haka muka zaɓi mu dage wajen karantar da junanmu aƙida ta addinin musulunci. ingantatta aƙida ta tauhidi wanda an samu ƙarancin hakan a waɗansu shekaru ta yadda har musulmai suka nausa cikin shirke-shirke ba tare da sun san shirka suke yi ba suka nausa suka rinka ainihin tsafe-tsafe suna, ganin tamkar tsafi. asiri ne kawai shiri ne kariya ce ba su sani ba sun bar addinin musulunci to lallai dole mu mai da hankulanmu wajen karantar da junanmu aƙida ta inda za mu tsira da addininmu na musulunci. To muna ci gaba da karatu inda muka tsaya daidai inda abu hanifa ya tattauna da waɗansu shugabannin addinan ƙarya waɗanda suke indiyawa inda suka zo suke so su nuna masa cewa ya za a yi su gane Allah subhanahu wa ta'ala ɗaya ne makaɗaici, kamar yadda ake riyawa, domin su suna ga riyawa ne kawai. Shi ne ya ba su lokaci ya ce su je su dawo, su je su dawo, ko gobe ko jibi. To shi ne suka je suka dawo lokacin da suke ce masa to mun dawo sai ya tsaya ya ta tunani suka ce yaya lafiya ya ce eh, ina wani tunani ne Wani irin tunani ya ce wallahi wani jirgi ne na ruwa shi kadai yake yawo in ya je zai ɗauki kayan mutum ba direba a cikinsa, kuma ya san kayan kowa, ya kai garin da kake ya sauke maka ya kayan da kansa kuma zai sauka ya tafi shagon ka je shiryu da kansa ba ɗan ko ba kori kuma ba naka kadai ba kowa haka kayan ne zai yi taron rabuwa yana zuwa yana sauka ta inda kawai ake son sa suka ci suka ci wannan shine abin da ka tsaya kana ta tunani ya ce yi to mu muna ta jin labarinka muna ce mai hankali ne ashe mahaukaci ne ina haka zai faru eh ina haka zai faru jirgi ba direba kuma ya zo ya faka ya loda kaya kayan ba ɗan dako kuma kayan ya tafi da kansa ya je in an je inda garin da ake bukata kayan ya fito kuma ya kama hanya ya wuce titin da duk yake garin sai ya je titin mai shi kuma ya gane gidan mai shi kuma kayan ya je ya shiga ɗakin mai shi shi kaɗai haba wannan ina hankali zai yadda yace amma ko ya kamata in har haka ya gagara kuka ce hankali ba zai yadda ba to me yasa kuma kuka ce irin al'amurra sama ita kaɗai ta yi kanta, ba wanda ya yi ta, ta shirya kanta, ta yi taurarinta, ta yi wata ta yi rana, dare ya yi kansa shi kaɗai, ya koma yini ya zo shi kaɗai ba mai yinsa, aka yi ƙasa ita kaɗai. ta yi kanta ba wanda ya yi ta ta fudda itatuwa da ciyayinta ba wanda ya yi su ta girka duwatsu kuma ba wanda ya yi su ta kuka yadda da wannan kuma kuka kasa yadda da jirgi ya yi wancan aikin shi ne suka nutsu fa'arafu suka gane annan rajula hun bi uqulihim suka gane lalle wannan ya fa ashe hankalinmu ne ya rena lalle mu ne babu da hankali domin su suna iya ba wani Allah komi kawai ya yi kansa ne don haka a kyale kowa ya zaba wa kansa abin da ya ga ya dace ya yi ba wani Allah to shi ne ya fito musu ta hanyar jirgi ma suka ce ba zai iya yiwuwa a ce ga jirgi ba wanda ya yi shi ga jirgi ba ya da direba ga kaya yana loda kansa kuma yana tasarrufi ya je na wane ya je gidan wane na wane ya sauka tashar su wane na su wane ya sauka ba mai yi suka ce ba zai yi ba to kuma ya za a yi sama kuma ta yi kanta ba mai yi ƙasa ta yi kanta ba mai yinta a yi ruwan sama ba wanda yake yinsa tsiro ba wanda ya tsiro da shi itatuwa su aihu ba wanda ya sa su suka aihu kuma kun yadda da wannan kun kasa yadda da wancan tunanin da nake yi sai suka gane su ne ba su da hankali to anan muka yi matsaya waƙila li arabi har yanzu ne cikin abin da yake nuna maka fiɗira ta ɗan adam ita kanta kawai ita kaɗai ta tabbatar da cewa akwai Allah waƙila li arabi an gaya wani dattijo ko kuma wani balarabin ƙauye. Min albadiya daga ƙauye ya zo, aka ce masa, Bima arafta rabbak, da me kake gane Ubangijinka. Da me kake gane Ubangijinka. Faƙada, al'afar ya ce to ai sau ya dundu alalmasi, yana nuna lalle akwai wanda ya binan. nan yanzu idan ka ga sawun mutum ba za ka ce mutum ya bi nan ba ka ce yaushe ka gani to kaga alama ce ta mutum ya bi nan balarabe in kana so ka gane larabawa tsarin su ba addini amma akwai basira da ka daɗe yin ce to ka kwatanta da maguzawanmu da ba ma guje in ya tashi ya ɗinka maka magana sai ka ce jiya ta sauko za ka ji ta haɗaɗɗa to haka balarabe yake ya yana da hikima da basira yace a ah, an ce masa da ya ka gane kana da ubangiji yace a ah, yosawu ba yana nuna akwai mutum ba ai dai kaga sawu to ka san ai mutum ne ya bi nan yadullu ala al-masih wal ah, wal ba'ra tadullu bair yanzu in kaga sawu rago sai ka ce zomo ya bi me ya yabi wuri to sawun raƙumi yana nuna lalle raƙumi ya bi nan nan ashe suna da raƙumma ko ba haka bane fasamawu tu abraj ke kuma ga ma sama mai budewa ga hanyoyi ga ruwa ya fito ga taurari ga kaza ga kaza akwai mai iya yi ne in ba ubangiji na ba wa arzun za ta fijaj da kuma ƙasa ma'abociyar hanyoyi wa biharun za ta amwaj da koguna ma'abota torokon ruwa yace yanzu waɗannan abubuwa da na lissafa muku ala ta dullu ala sami'il ba za ta nuna muku ba akwai mai ji mai gani wanda yake kula da su Eh? wannan abu da na lissafa muku bai isa ya nuna muku cewa akwai a samiu al-basiru Allahn da ya halicce su yana jin motsinsu yana kuma kallon su wannan fa balarabe ne kawai emti haka nan ba malam ba <laughs> eh ya bada wannan to ɗan adam an halicce shi asali dama akan fidirar sanin akwai Allah tun da aka halicci ɗan adam dama Allah ya halicce shi da fidirar gane akwai Allah domin yaro ba sai an zo an nuna masa ba daga ya taso kawai daga ya ji ya ce wayo Allah hmm. wayo Allah na ko hmm. to haka al'amarin yake tafiya wali haza kala Allah azza wa jalla wani haka ne ko shi yasa Allah mai girma da daukaka yace am kuliku to su nan da suke cewa ai ba Allah ko an halicce su ne min gairi shay'in haka kawai ba komi am ko ku a'a humul khaliquna su ne masu halittar akwai ɗaya daga cikin wayannan abubuwa da muka faɗi su dai ba su suka yi halitta ba kuma ba halittar su aka yi haka kawai ba komi ba dole akwai wanda ya halicce su akwai kuma abun da ya halitta kafin ya halicce su da wannan abu ko ɗan adam zai kera wani abu ba haka kawai zai kera abun babu wani sinadari dole sai an samu sinadarin da za a kera abun da shi shi yasa yace an kulibu min ghairi shay'in ko dai su su an halicce su haka kawai ba komi am ko kuma a humul khalibun fahina irin ya kunul abalu to a wannan lokacin ne ya kamata hankali ya zamanto dalan dalalatan tabi'iyatan ala wujudillah zai nuna maka dalili yanke kawai cewa lallai Allah yana nan fa hankalinka kawai sai ya nuna maka cewa lallai Allah na nan akwai shi. Yanda duniya take girke take ta jujjuya wannan kawai in ka duba ko ba wa'azi ka san akwai wanda ya yi ta. Kuma wanda ya yi ta nan yana da ƙaƙƙarfan iko, ya isa in ya ce a yi, a yi, ya isa in ya hana a bari. ولهذا قال Azza wa وجل don haka ne Allah ya faɗi wannan aya a wa amma dalalatul his amma dalilai hissiyai idan aka ce dalilul akali shine wannan wanda za a kwatanta ma hankalinka ya kama hissi kuma abin da za ka gani ko ka ji ko ka taɓa shine hissi to a abubuwa waɗanda suke hissiyai waɗanda suke nuna lallai Allah subhanahu wa ta'ala yana nan kuma akwai shi waɗanda suke nuni ala wujudin lahi fa'innal insana ya da'ullaha azza wa jalla ɗan adam yana kiran Allah mai girma da ɗaukaka ko da yaushe ko arne ko wanda ba ne ba Allah yake kira saboda me saboda ya yarda akwai Allah shi yasa yake kiransa sannan kuma an sha ana gani in an kira Allah din kuma ana samun ijaba wanda ido ya gani ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ya ya rabbi bawan Allah yakan ce ya ubangiji na wa yad'u bi shay'in ya roki wani abu Su mai yustajabu lahu fihi kuma amsa masa ashe ku tunda ka roƙe shi kaga ya baka ka san akwai shi wa hadhihi dalalatun hissiya wannan kuma dalili ne na karara a fili ka roƙi Allah ya amsa ma ka nemi tsari ya tsare ka wannan a fili ka gane cewa lallai na roƙi Allah kuma Allah ya biya mun bukata. Ina muke. Huwa nafsuhu lam yada illallah shi kansa mutum idan ya tashi addu'a baya kiran wani, sai wa, sai Allah. huwa nafsuhu shi kansa lam yada illallah bai kira kowa ba sai Allah wastajaba Allahu lahu kuma gashi Allah ya amsa masa ra'a zalika kuma ya ga abun kirikiri shine ra'ayal ganin idonsa ya ga an roki Allah Allah ya biya bukata shi kansa kuma ya sha roƙon Allah kuma Allah yana biya masa bukata to me yasa yake shakkar kasancewan Allah yana nan wa kazalika nahnu nasma'u amman sabaqa mu kanmu mun sha ji ana gaya mana tarihin magabata ko wa amman fi asrina da kuma wa'anda ma suke cikin zamaninmu annallaha istajaba lahu akwai da yawa wanda muka sani sun roƙi Allah kuma Allah ya karɓi roƙonsu. Mun karanta, an karanta mana, mun ji, mun gani, sau da yawa wani mun ji, wani mun gani, wani mun karanta, wani an karanta mana. Daga cikin abun da muka karanta muka ji ko aka karanta mana cewa an roƙi Allah ki kuma Allah ya amsa fal'arabi ba ƙauyen da ya zo allazi da kalawar rasulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nasa lokacin da ya shigo masallacin madina ya tarda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana yi wa mutane huduba yawmal juma'ati ranar juma'a ƙala ya ce halaka al'amuwal, wan ƙadati subul, fada'ullaha, ya risna, hadisin Anas ne. Ya zo ya ce, Ya Rasulallah, halakati al'amuwal, dukiya ta halaka. Wan ƙadati subul hanyoyin neman abinci duk sun katse, ruwa. Fadu ya rifna roƙa mana Allah ya agaza mana fari ya yi yawa gonaki sun bushe tafkuna sun kafe ciyayi sun ƙeƙashe dabbobi suna mutuwa abinci babu gona tana bushewa ya rasulallah roƙa mana Allah ya agaza mana mu samu sauƙi. annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cikin ba ya shigo shi kuma ya bada wannan ainihin su'ali nasa qala anas marwaicin hadisin shine anas ibn malik yace wallahi ma fi sama'i min sahabi a lokacin sama kaltake babu alamar girgije wala kazaatin ko irin digon gajimare da za a ga kasa akwai ɗan ɗigon gajimare da za a ga kamar wani ɗan ɗigon toka ya ce ko kaza'a babu za a ga wani lokacin bai kai gajimare ƙato ba sai ka gan shi kamar ‘yar toka haka to ko irin wannan babu a sama ral sama take da atu sahabin wani bangare na girgije shine qaza wa ma na, wa baina sala akwai wani dutse da ake kiransa salahu a Madina wanda tanan idan an za a yi hadiri tanan suke ganin suraci yana tasowa a lokacin sai kaga gajimare suna haduwa sai kaga hadiri ya hadu yace to muka dubi salahu babu komi ba alamar wani abu ta gefen salah jabalun fil madinati ya'ti min jihatihi sahab ta gefen tsare gajimare ko giragizai suke tasowa a wa ma bainana wa bainas salai min baitin wala darin kuma babu wani dogon gida bene da za a ce ya kare mu tsakaninmu da wannan dutse na salaku. balle a ce lokacin gajimaren sun taso ne bainan wani ne ya hana mu gani to babu wani gida ta gefen min baitin wala darin wa ba da du'a'in rasul sallallahu alaihi wasallam fauran take bayan addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a wani ɓata lokaci ba harajatis sahaba mislu sai ga girgije ya kullo tamkar garkuwa irin wanda ake rike ta idon ana fada bai wuce tamkar fadin faifai ba ko tire da ake dora maka kwanukan cin abinci shi ka sani kai yanzu faifan ma ka kusa manta shi ko ya zama tsohon yayi balle kuma turf to bai wuce fadin tire ba dan girgijen da ya bullo dun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana gama addu'a sai ga wannan girgije mislu turf wartafa'at kawai ta dago fi samai wan tashara sai ta rika fadi tana watsuwa wa ra'adat sai kawai ta kama kara kawai aka rinka jin girgije na ta rugugi ana ta walƙiya wa barakat shine ta rinka walƙiya wa nazala al-maqaru kawai sai aka ji ruwan sama yana ta saukowa kawai sha wa ma zala rasulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah bai gushe ba yana kan minbari illa wal madaru ya tahadaru min alaihi salatu wassalam sai da muka ga ruwa yana gangarowa ta gashin gemun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan me zai nuna maka wanda aka roƙan ya ji ya kuma amsa roƙon ashe akwai shi ko wa hadha amrun waqi'un yadullu ala wujudil khaliqi Dalatan hissiya kaga wannan dalili ne da zai nuna maka lalle ashe wanda ake ce masa Allah ar-rabbu mai reno wanda ake tinkararsa da bukata akwai shi kuma lalle yana nan kuma wannan dalili ne hissi ba dalili ne wanda yake na akali ba wafil Qur'an haka kuma idan muka ratsa alqur'ani za mu tarar kasiran ko kuma kasirun min hadhihi ko za mu tarar da da yawa irin wannan kamar yadda Allah ya ce wa ayyuba izna da rabbu ambaci labarin ayyuba sanda ya roki ubangijin sai ce an nimar burru ciwo ya shafi ni wa anta arhamur rahimina kuma kai ne fiyayyen masu jin kai fasta jaba mu. Allah ya amsa masa ya warkar da shi wannan an ka duba suratul anbiya wa ghairi zalika min al ayat wa amma dalalatul fitra wato dalalatul fitra ko fitrati dalili na fitira fitira tsari na halitta wanda aka halicci ɗan adam da shi, fitratallahi lati, to, fa inna minan nasi lazina lam yanharif da yawa cikin mutanen da ba ta kauce ba lam yanharif ba bata karkata daga inda Allah ya dora ta ba nuna bi wujudillahi zaka same su sun yi imani da kasancewar ubangiji hatta al-baha'im hatta dabbobi al'ujum tu'umin bi wujudillah sun yi imani da kasancewar akwai Allah me zai nuna mana haka kissar wannan tururuwa da annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ya tarda ta tana roƙon ruwa shi kuma ya fito da tawagarsa za a je roƙon ruwa. Ƙissatun namla allati ruwiyat wanda aka ruwaito an Sulaiman alaihi salatu wassalam daga labarin annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam karajar tas'i ya fita zai za a yi roƙon ruwa waje da namla sai ya tar da wannan tururuwa mustalqiya ta yi rigingine an sai rigingine ko eh, reran ko ta kwanta akan bayanta ta ɗaga ƙafafuwanta sama da hannayenta bayan ta ƙasa shine mustalqiya ala zariya ta kwanta kan bayanta rafi'atul qawa'imaha ta ɗaga ainihin kafafuwanta na hawar sama'i suna kallon sama ta kulu tana cewa Allahumma inna khalqi in Allahumma inna khalqun min khalqik falatam na anna saƙiƙ Allah mu halitta ce daga cikin halittunka Allah kada ka haramta mana abin sha da kake shayar da bayinka ma'ana kada ka haramta mana ruwan damanar wannan shekarar Allah ka shayar da mu faƙala irji'u sai Suleimanu alaihi salatu wassalam ya ce to jama'a mu koma ya mu koma ya ce a'a wani ya mana roƙon ruwa su ba su san ma me ake yi ba domin su ba su san magana tururuwa ba ba su maganta ba amma shi ya gani domin shi Allah ya ce kullum na mantiƙar tsairi wa uti na min to kaga ashe shi yana da baiwar da Allah ya yi masa sai ya ce ya mu koma faƙar su'itun bi da'awati ghairikum ai ruwan sama za a same shi ce to yaya yace a wani ya mana roƙon ruwan za ku samu ruwan sama bi da'awati ghairikum da addu'ar waninku eh wasu ƙwari sun roƙi ruwan mu koma to kaga ashe hatta dabbobi ƙwari sun san da Allah aka dawo ko kafin a iso gida kawai sai ruwa ashe wani lokacin mu muna nan muna ta haukanmu mu cire ba a kasuwa mu saida da ƙarya mu saya da ƙarya mu ina ta shirme to ruwa dai kwana tara yau eh ba samu ba eh kawai sai mu koma shirme bari suna can su za su roƙi Allah kuma sai Allah ya mana ba don mu ba kai kan ba don ga don kai ne ba za a yi ruwan ba wallahi ba fa kai ba fa wani kwaron ne ga ya can ya roƙi Allah mu ba mu sani ba ce kai ai mun yi sa'a haba ruwan kuma wallahi ruwan kore fari ruwan kore fari gama gari ne ai ai hadiri ta ko ina ai na tambaya har sokoto har sokoto ruwan nan har sokoto ai ni ma na buga akwai dan mu a garwa har garwa kai baka san ma ya aka yi ruwan ya zo ba mun dai mun yi sallar roƙon ruwa a yaushe kuka yi yaushe kuka yi banda ku ce a kawo kuɗi kawai ku eh. za a yi addu'a a masallaci me kuka iya ku ba kawai kun zama kaman hukumar wata ƙasa ko wasu ƙasashe a yanzu in bala'i ya same ka ma ce kawo kuɗi in kai ka cuta ma kawo kuɗi in kai aka cuta ma kawo kuɗi wasu hukumomin a wasu ƙasashe haka suke eh yanzu idan da motar ka za ta cika da iyalanka sai ta je ta yi karo da wata sai iyalan su mutu motar ta lalace in aka ja aka kai wa hukumar sai ka yi belin motar ni in ba mutu ba sun samu a wasu kasashe haka ake yi a ban sani ba ne da ba da mota to kuma haka kuke wasu malaman in bala'i ya kai wa mutane karo he ku ce kuma to ku kawo kuɗi eh a yanka dabbobi kuran nan lokacin cin naman ku yayi kuraye eh sai ku tsara wani abu wanda ma shi ma ko ba za ku yi irin wanda shari'a ta ce ba eh yanzu dai wannan bala'i ya kamata a samu dafku da jalbu eh eh ba tare da carbi a hannu dafku da jalbu eh, eh dafku da jalbu eh aje a rike ya dafu dubu kaza da kaza da kaza da goma sha kaza eh kai yanzu inda don kai ne da kan nan da zuciyar damfarar nan za a yi maka ruwa? Eh? Muna nan fa wani lokacin fa ƙazantar mu ƙwari ma sun fi mu daraja goma ne. Ƙwari, ba don mu ba wallahi wani abun ake annabi Sulaiman ya ce mu koma an samu ruwa wa amma dalalatul fidira shi muka yi ko ta falfidir majbulatun ala ma'rifatillahi azza wa jalla wa tauhidihi fidira halitta ce da Allah ya halicci mutane da ita wanda suke gane kawai akwai Allah kuma shi kaɗai yake. Akwai wani yaron da ba musulmi ba ne wani haɗari ya same shi, kawai da ya ga mutuwa ya rika cewa Allah ɗaya ne, Allah ɗaya ne, Allah ɗaya ne, kuma ba a taɓa karantar da shi la'ila illallahu. shi haka kawai ya farka ya rinka cewa Allah ɗaya ne da ya suma ya farfado ya rika Allah ɗaya ne Allah ɗaya ne Allah ɗaya ne ina ya yi sa har yanzu yana nan kahiri ya nuna maka dai fidira ce da Allah ya halicci ɗan adam da ita ta sanin Allah ɗaya ne kawai sai dai ya kangare ya yi tsiya kowa yanzu nan idan bala'i ya taso za ka ji ya koma Allah, Allah, Allah. Duk wanda kake ji yana cewa Shehu da Bello, Shehu Abdulkadir in ya tsi waye waye, bala'in ne karami. Babban in ya zo kowa Allah. Oh my God! Ko? Oh my Lord! Kowa za ka ga ya koma wa Allah. Wayyo Allah am, shi kadai ma yake da Allah. Allah ma fatan? kwatan eh in ana zaune lafiya ne ake lalube lalube amma in aka ga bala'in ya kai bala'i to sai a koma wa Allah to wai kun manta haka yake in bala'i yayi bala'i mai ka jana ta aje a dubi makabarta don Allah abubuwan ne eh a rika dubawa don Allah yi ta istighfari yi azumi eh a riƙa kaza a koma wa Allah to dama sai bala'i ya zo ashe kun san hanyoyin alheri a roƙi Allah wannan abu fa ya wuce misali yanzu fa sai addu'a sai addu'a sai addu'a to da kuma da ake zaune lafiya sai a manta da Allah ba za a tuna Allah shi dan adam kowa ya san Allah yana nan sai dai yake fidira ta ubangiji Allah ya halicci ɗan adam da sanin Allah ina muke na'am to wa qad ashara Allah tabaaraka wa ta'ala ila zalika fi qawlihi wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum yace ka tuna sanda ubangiji ya riki alkawari daga bani adam lokacin da suke a tsatson bayan babansu annabi Adam. Sanda kafin ma mu zamanto muna alam din zarra. Allah subhanahu wa ta'ala ya fuskanci zurriyar gaba ɗayanta, wa ashahadahum ala anfusihim ya ba su shaida da karan kawunansu, ya ce, Alastu bi rabbikum, shin ban zan Ubangijinku ba, ƙalu suka ce bala suka ce a'a ka zama ubangiji kai ne ubangiji shahidina mun shaida kai ne ubangiji shi ne bala kaga anan suka ce ƙalu bala shahidina ko mun shaida tunda cewa ya alastu kaga ne suka yi amfani da bala mm -mm. mun shahidina mun shaida me yasa an yau mai kiyamati? Allah ya yi haka ne don kada ranar gobe kiyama ku ce inna kunna an hadha ghafilina kar ku ce mu ai ba mu san da wannan ba gafale muke aw taqulu ko kuma ku ce inna ma asharaka aba'una min qablu mu ai ubanninmu ne suka yi shirka kafin mu sai muka tarda mu ma muka ɗauka don haka mu bai kamata a kama mu da laifi ba ce a'a tun da na halicce ku na halicce ku da fikirar ka ubangiji kuma na tambaye ku ba ni ba kuka ce ni ne don haka ba ku da dalili don haka ranar gobe kiyama babu mai kafa dalili da babana ne ya ɓadda ni sarki na ne ya ɓadda ni malami na ne ya ɓadda ni jama'ar garinmu ne suka ɓadda ni don haka ni ba ruwa na da ruwanka me yasa ka bi su a garin akwai wa'anda ai ba su bi ba su ne aka musu eh da ka gibin su mana ka bi Allah don haka ba dalili ba ne kar ka ɗauka wai idan duniya duka ta taru akan sabon Allah in kayi a lahira za ka bata a rubuɗi hmm. sai dai a rubuɗi don babu wani hujja da za ka kafa wa Ubangiji da za ka ce to ai ya muka iya duk haka ake to ya kuka iya duk haka ake ai sanda manzon Allah ya zo sallallahu alaihi wasallam makka duk haka ake shirka ko ba haka bane da ya kira waɗanda suka amsa me yasa su ba su bi sauran jama'a ba suka bi Allah ku kuma kuka ce ku iyaye da kakanni za ku bi me yasa suka bi addini ku kuma kuka ce al'ada za ku bi matukar an yi wa'azi ka zo ka ce wai a to al'adan mu ce mu haka ake yi wannan ba zai zama maka dalili ba to shugabanninmu ne mu ina ruwanmu su suka sani mu dai ba mun bi su ba ina ce dai kun bi su din eh, eh kuma ba abun kirki suke ba kuka bi su eh to inda aka sa su canza a sa idan da ba haka bane da fir'auna sai a kai shi wuta shi kadai amma cewa aka yi wa ya ƙudumu ƙaumo yau mai kiyamati zai zo yana jagorance da al'umma tsara na gobe kiyama fa'aura da humun na sai gangara wuta da su. To idan har shugaban da kake bi ya zamanto ta hanyar sabawa Allah ka bi shi, to in ya shiga wuta kai ma za ka shiga wuta. amma idan ka bi shi ta hanyar bautawa Allah zai je aljanna za ka je aljanna Allah ya taimake don haka Allah yake don kada ku faɗa ku ce <clears throat> yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilina don kar ku ce mu ba mu sani ba au taqulu ko ku ce inna ma asharaka abahuna babanninmu ne iyayenmu ne suka zama mu shirikai min kablu kafin su haife mu mu kuma muka tashi muka tarda su wa kunna zurriyatan mu kuma zurriya ce min ba'dihim da muka zo bayan su to in dai har wannan bai zama dalili ba to ashe ko bin wani wanda ka finta a hanya ba zai zama dalili ba fa hadhihi al-aya تدل على أن الإنسان مجبول بفطرته على شهادته بوجود الله سبحانه وتعالى وبربوبيته kenan ashe wannan ayoyi suna nunawa lalle mutum an halicce shi akan fidirar sanin Allah da kuma shaida kadaituwar ubangiji da kuma kasancewarsa shine ar-rabb wa ko aqal wa sawa'un haka ne ko haka ne wa sawa'un aqaluna yace haka kuma hankalin mu inna allaha istakh istakhrajahum Allah subhanahu ya fitar da su min zahari adam daga bayan annabi adam wastashhadahum ya kuma tabbatar da shaida a kansu au qulna haka ne ko inna hadha huwa marak ma rakaballahu ta'ala fi fitratihim ko mu ce wannan shine abin da ubangiji ya hau hawar da shi akan fitirar su su mutane ko fitirar su su mai halittu min min al ikrari na tabbatarwa na yin ikirari bihi da shi cewa lallai akwai Allah a kungurmin daji idan akwai arna za ka same su su ma suna cewa akwai Allah ko da ba wanda yake ya karantar da su za ka samu ko da sun yi gunki za su ce maka akwai Allahn sama duk da suna da gunki amma sun san akwai Allah na asali wanda ba a ganin sa din ina mutum fa innal aya tadullu ala anna al-insan aya tana nuna mana lalle mutum ya arifu rabbahu bi fidratihi yana gane ubangijinsa da fidrar da Allah ya halice shi da ita a hadhihi na arba'a waɗannan sune dalilai guda hudu tadullu ala anna wujudillahi subhanahu wa ta'ala tadullu da suke nuni ala wujudillahi a bisa samuwar ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda kuma babu wanda za ka tinkare shi ka samu ba tare da ya yarda da wayannan dalilai guda ba. To amma dalilatu shar'i shine za mu tashi ko? Ah, sai mu tashi a wurin. Ana ma yin ruwan sama sama, sai dai a yi tambayoyi. Karatun नाम नाम होता है वो इंसान नाम eh daga jabala ne ba Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharri wa sharri ma jabalta ko to shine ai shi din ne aka canja masa wazani majahulun shi ne daga jabala ne saboda ruwa ba a jin sautin sosai shi ya sa muka ce sai mu dakata ko wannan masu waya zai su zo su rike kar su ɗauki sautin zuwa